shahararren malamin addinin musulunci wato malam aminu daurawa ya yi shagube ga samarin da ya kasa a wurin neman aurensa da aka ɗaura wannan satin A jiya Juma'a dai ne 21 ga watan Oktoban wannan shekara aka ɗaura auren shahararren malamin addinin Musulunci wato Malam Aminu Daurawa a garin Zamfara. Tare da zan kaɗe ɗiyar budurwa 'yar kimanin shekara sha tare da haihuwa kuma mahaddaciyar Alƙur'ani mai suna Hafiza Haulatu Aminu Ishak. bayan an ɗaura auren malam aminu daurawa kuwa tare da amaryar tasa a cikin raha da wasa ya yi shagobe ga samarin da ya kasa a wurin neman auren nasa ina neman afuwar samarin da na kasa a wurin neman aure na in ji shek malam aminu daurawa a wajen wa'azin walimar bikin ne malam aminu daurawa ya yi wasu kalamai a cikin wasa da dariya kamar haka a inda ya ce ya san ya kasa mutane da dama a wajen neman auren hafiza haulatu aminu ishak don haka yana rarrashin su sai su rungumi kaddara saboda allah ya kaddara da shi za a yi To masu sauraron mu, a nan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin namu ne yau a cikin tashar kai Talki Comedian sai ka dangwala mu subscribe domin ƙara samun sababbin shirye-shiryen da zarar mun ɗaura.